يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka Allah cikin ikonsa yau muna ranar sha uku ga watan takwas watan shaban a jerin watannin hijira shekara ta 435 da hijiran manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wacce ta daidai da ranar 11 ga watan 6 shekara ta 2014 da haihuwar annabi isa alaihi salam a ci gaban karatunmu na littafin riyadu salihin min kalami sayyidul mursalin na imamun nawawi allah ji kansa da rahama muna nan a babu tauba a cikin hadisin ka'ab bin malik ko abdullahi bin ka'ab bin malik inda za mu tashi a daidai gabar da sahabin annabi kab ike cewa thumma sallaitu salatal fajri sabaha na laila kab yake cewa sannan ne sallar asuba a safiyar daren wato anin kwana hamsin da hukuncin da manzo izartar a game da su ala bahri baitin min buyutina a kan saman wani ɗaki daga cikin ɗakunanmu fabaina ana jalisun alalhalin lati Allah ta'ala minna a halin kasancewa ta zaune akan halin da Allah ya maɗaukaki ya ambata game da mu qad baqat alayya nafsi zuciyata ta yi min kunci wa baqat alayya al ƙasa ma ta yi min kunci bima duk da yalwar da take da ita ina a wannan hali a wannan yanayi sami'tu sauta sarikhin sai na ji muryar wani mai kwarara ihu aufa ala sal'in ya hau kan saman dutsen sal ya ƙulu bi a'la sautihi yana mai cewa da mafi ɗaukakan muryarsa shine kwarara ihun da yake faɗa ga abinda mai faɗar yake faɗa ya ka'ab ibn malik kai ka'ab dan malik abshir albashirinka fa kharartu sajidan ka'ab dan malik ita nan take sai na fadi ina mai sujada ga Allah wa arabtu annahu qad jaa farajun na san cewa to da yadda aka yi yayi ya tazo فآذن رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس بتوبة الله جل وعلا علينا sai manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya shelanta ya sanar da mutane karɓar tuban da Allah i namu hina salla salatal fajri yayin da manzo yi sallar asuba fa zahaba nasu nasu na. sai mutane suka tafi suna masu yi mana albishir fa zahaba qibala sahibayya mubashshirun shiyar abokan fadawa ta wannan matsala wasu masu albishir suka tafi zuwa gare su wa rakaba rajulun ilayya wani mutum kuma ya rarako a guje zuwa gare ni farasan yana haye kan doki wasa'a sa'in min aslam wani kuma mai kwararowa a guje kan kafafuwarsa yana guje daga cikin kabila aslam ƙaibali su kuma waɗannan sun fuskanto shiyata wa aufa alal jabal wanda ke tafe a ƙafa ya ga in ya ce sai ya zo gare ni saƙo zai iso to ka zai makaratan ga na doki can sai ya hau kan dutse wa kana sautu asra'a min alfaras sanin kowa ne murya ta fi doki sauri domin ita yanzu iska za ta ɗauka ta kai tafiya mai nisan da kafin doki ya je muryar ta je famma ja'ani alladhi ita sautahu yayin da wanda na jiyo muryar tasa ya neman albishir da karɓar tuba yayin da ya zo gare ni yubashiru ni ina mai jaddada min albishir na a lahu taubayya sai na cire masa tufafina da nake sanye da su huma iyahu na tufatar da shi da su bi bisharatihi a ta dalilin albishir ɗin da ya zo yi min ita ce sakayya da ne masa wallahi ma amliku ghayrahuma yawma idhin na rantse da Allah a wannan ranar banda wasu kayan sai su kawai wasta'artu thawbaini na kuma a ruwas tufafin guda biyu bistuhuma na sanya su وانطلقت أتأمم رسول الله صلى الله عليه وسلم نتفي ina mai nufatar manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya talaqanin nasu faujan fauja a daidai lokacin mutane na ta haɗuwa da ni jama'a jama'a ayari ayari yuhanni unani bitauba sai min wato ainihin murna da karɓar tuba na. wa yaquluna li suna cewa da ni litahanika taubatullahi alai, tuban Allah na wato ainihin yi maka murna ma'ana tuban Allah ya iso gare ka kamar tuban Allah kansa ya risina maka hatta da khaltul masjida ina tafi ana wannan tara ana gaya min haka har na shiga masallaci fa'iza rasulullahi sallallahu alaihi wasallama jalisun kwatsam sai ga manzan Allah tsina da amincin Allah su tabbata a gare shi zaune haulahun nasu mutane na gefensa faƙama talhatu ibn ubaidillahi radiyallahu an sai sahaban annabi ɗalha ɗan ubaidillahi Allah yadda da shi ya miƙe yuharwilu ina ta sauri da gaggawa hatta safahani har ya hannu da ni wa hanna'ani iman murna wallahi ma qama rajulun minal na gairu. na rantse da Allah babu wani mutum cikin mutanen makka da suka yi ƙaura zuwa madina da ya tashi zuwa gare ni in ba shi ba fakana ka'abun sai sahabin annabi ka'ab ya kasance la yansaha li talha bai manta wannan abin karamci da tsalhaye masa ba a nan za mu tsaya sahabin annabi ka'af ike cewa sun masallaitu salatar fajiri sabaha hamsin laila ala zahari baiti min buyutina fa baina ana jalisun alal halin lati zakarar ta'ala minna قد ضاقت علي نفسي وضاقت علي الأرض بما رحبت سمعت صوت صارخ أوفى سلع سو أوفى على سلع يقول بأعلى صوته يا كأب بن مالك يا كأب بن مالك أبشر فخررت ساجدا وعرفت أنه قد جاء فرج زوا wannan gaba da malam eh, da sahabanka annabi ka'ab Allah ya da shi yake cewa yayi sallar asuba ta ranar su kwana hamsin da umarnin da manzo ina a kaurace musu daga yin magana ko kula su ko yin mu'amala da su to wannan sallah ta asuba ya ce ya sallace ta ala zahari baitin min buyutina akan saman daki daga dakunan wannan ya sa malamai suka ce wannan gaba na sanar da muhallacin mutum ya hau kan saman ɗakinsa rufin gidansu ya aiwatar da wani abu nasa a kai wani na daga cikin ta'ada da larabawa suke kai tun daɗewa idan aka yi gida aka yi rufi a sama akan yi masa yanayin da za ka iya rinka komawa can kai baccin kan ta kama musamman irin lokacin zafi da cikin ɗaki ko gida ba wadatacciyar iska daga inda ka hau saman nan za ka ji wato kamar fifita yake maka har yanzu kuma haka laraban su aka yi gida gaba ɗaya ƙarshe za a yi dakin a sassan sama to za a bar wannan dakin ɗin a yi katanga da za ta zagaya fili ne fetal ka ga dama da iyali da kowa sai ku tafi sama ku yi da abin da za ku iska kamar kuna ƙasa a fili fetal in kun gama abin da kuke kuma ku bukaci dawa cikin gida kuma a dawo cikin gida abin da za a yi to shi ma yana kan saman rufi na ɗaki daga cikin ɗakunan gidansu a nan yi wato gudanar da sallar asabar a ashe idan kai sallah a saman rufin gida ta yi ko ba za a ce ba ba saboda akan rufe kai sau daga shi a lokacin manzo an yi kuma ta tun kada ya ce to ai watakila ko ka haye ka'aba a inda ka tsaya ko kuma an ce a kalli ka'aba a sallah ta yi dai ka nufi shiyar fa aina ma tuwallo fa samma wajhullah sannan kuma wannan hadisi na ta tabbatar mana a daidai wannan gaba cewar sallan mutum shi kadai a gida ta yi ta isar masa maganar jam'i ne dai a ce ya rasa ladan da zai samu da ya bi jam'i amma sallarsa ta yi da ba ta yi ba da bai zauna a gida ya yi ba don da manzo zai ce kada wanda ya zauna cikin ku ya sallarsa a gida ma ya bace ba mun ma kuma hadisai da suke tabbatar da yiwuwarta bata a daidai wannan gaba ta tabbatar mana cewa sallar mutum shi kadai a gidansa ta yi sai dai ba kamar ya yi ta a cikin jam'i ba ta ɓangaren yawan lada da daraja da martaba sannan bayan haka sahabin annabi ka'ab yana cewa baina ana jalisun alal halin lati zakarallahu Allah ta'ala minna qad alayya nafsi wa baqat alayya al-ardu bima rahubat cewar zuciyata ta yi min kunci saboda damuwa da nake ciki haka garin madina ma yi min kunci bima rahubat duk da yalwar da yake da shi ar-rahabu shine wato guri mai yalwa gurin da yake da fadi su da aka bima rahubat duk da fadin da ƙasa take da shi duk da girman da gari yake da shi amma jina nake kama a cikin kurkuku nake garin kama ba garin da na saba da rayuwa a ciki ba sannan bayan haka ya ambata cewa a ci gaban bayaninsa sai ya jiyo maganar wani mai kwarara magana da ƙarfi aufa ala sal'in ya hau kan dutsen sal dutsen sal wani sanannen dutse ne da ke garin madina ina daga cikin fitattun duwatsu da suke garin madina kamar yadda suke da dutsen uhudu fitacce a cikin garin madina to haka shi ma dutsen sal yake fitaccen dutse a garin madina to kan wannan dutse wato mai isan masa da saƙon albishir ɗin an karɓi tubansa ya hau ya ɗaga muryarsa da ƙarfi ya ce masa albishirinka kai sa'ad to ce wadda i ka kai sa'ad sai malamai suka ce wannan gaba na sanar da mu cewar a musulunci an so musulmi ya yi wa ɗan uwansa musulmi albishir da abin da zai faranta masa rai kamar yadda wannan sahabi daga cikin sahabbai abin a masa farin ciki da albishir ya faru da shi wannan sahabi ya kwararo a guje ya hau kan dutse ya ɗaga murya da ƙarfi yake sanar da shi cewar albashirinsa da karɓar tuban da Allah inasa sannan malamai suka ce wannan ya shafi kowace irin ni'ima da za ta faru da bawa imma ni'imar a samar maka da wani arziki ko wata baiwa gagarin imma kuma Allah ya tafiyar maka da wani abun da yake ka na matsala ko shiga yanayi na tsaka mai wuya samun kanka ka fita daga tsaka mai wuya ni'ima ce samun kanka an azurta ka da wani abin daɗi ni'ima ce to kowanne ya faru ya kamaci bawa yi wa ɗan uwansa musulmi wato albashar da abin da zai faranta masa rai irin wannan albishirin ka wane kaza ya faru da kai albishirin ka wane Allah ya share maka kukan game da kaza wani na da asali tun cikin wato an magabata sahabbai na manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sannan sai yake cewa fa kharartu sajidan kalma kharartu abin take nufi mutum ya sunkuya daga sama yayyo ƙasa kamar yadda mai yin sujada ina tsaye ike wato sun kuyawa ya kai goshinsa kasa kamar da Allah yake cewa kharru sujadan wa sabbahu bihamdi rabbihim so da haka an ce kharra sajidan abinda ake nufi da shi ya sunkuya ya faɗi ƙasa ya yi sujjada to a daidai wannan gaba cewar wato ainihin wannan sahabi na annabi kaf dan malik ya faɗi ya sujjada ga Allah sakamakon albashir din da ya ji an masa na Allah ya karɓi tubansa shine imamu nawawi Allah ya ji kansu da rahama yake cewa akwai dalili a daidai wannan gaba ga imamu shafi'i da waɗanda suka mara masa baya suke da shi wajen fahimta na cewar hakan na nuna an so a yi sujjada godiya ga Allah a duk yayin da wata ni'ima mabayyaniya ta faru ga bawa ko kuma a duk yayin da wata azaba ko annoba ko wata musiba mabayyaniya ta kau Allah ya ingije wa bawa ita to ya dace bawa ya faɗi ƙasa isujjada ga Allah godiya da yabawa akan baiwar da imasa masa sanda na zo kan irin wannan akwai ɗan uwa malam abdullahi getso lokacin da takardar mu ta zo ta admission ɗin samun ɗauka a makarantar wato jami'ar madina da ke garin manzo sallallahu alaihi wasallam a gidan aminuddin ana miƙa masa takardarsa kawai sai wato anin ya ƙasa sai goshi a kasa. yi sujada godiya ga Allah ya samu abin da yake so to wannan zantar da wani abin kirki ne da bawa abu ne mai tushe mai asali haka ake idan wani abu na ni'ima ya faru da kai kana son ka samu ta makaranta ka samu aka ce an ɗauke ka wani abu ya zuwa tsaya maka a rai ana magana za a yi tiyata ba za a ba ka ce an zartar za a yi ce ai sai sa'a wannan tiyata tun da aka fara to waɗanda suka tsira mutum kaza ne ka ce kai dai ai ka fita daga wannan matsalar ke ciki aka kuma aka yi successfully ji bature ko aka yi lafiya lau aka gama kaga ka kubuta ka tsira aka ce yaya ko sai aka kayi kasa ka kai goshi kasa bayan ka ji dama dama shi a kai lafiya lau ka tsira cikin wanda suka kubuta irin wannan tiyata to wannan abin godiya ne ga Allah subhanahu wata'ala yana da asali da tushe sannan da yake cewa fakarartu sajidan abin da ke gurin ibnu a'id Allah ya ji kansa da rahama shi cewa ifa kharra sajidan yabki farahan bitawbati sai ya faɗi yana mai sujada ga Allah godiya da yabawa akan ni'imar karɓar tubansa a daidai lokacin kuma yana tsaka da kuka kuka ma yake yi saɓanin irin kukan da ita yi kafin wannan ranar an fahimta ko ya yi kuka kafin wannan ranar amma ba irin wannan kukan ba wadda sai ke tabbatar mana cewa bawa kan yi kuka a ta dalilin farin ciki kamar yadda ya kan yi kuka saboda bakin ciki da damuwa kukan bakin ciki daban yake da kukan farin ciki eh, har wasu daga cikin malamai suna ambata cewar iso da tari kukan da ake yinsa sakamakon farin ciki da hawaye zai kwaron yau ka kai hannu za ka ji baɗi wanda ake cikin damuwa da tashin hankali ina kwaron yau kana kai hannu za ka ji da sau da akwai abin ya ɗumama shi daga ciki an gane ko so da haka kuka ina daga cikin alamomi da Allah iwanzar a jikin bayansa ‘yan adam don sanin suna cikin hali na daɗi ko rashin daɗi idan abin da ya faru da mutum kasan ba mai daɗi ba da kaga yana kuka to kukan damuwar da yake ciki in abu na farin ciki ya faru kaga mutum yana kuka to kukan farin ciki so da haka wannan bawan Allah sa'abila na bukab a lokacin da ya faɗi yana su ga Allah ya faɗi yana mai kuka shi ma alama ce ta tsoron Allah ka yi kuka domin Allah domin ya tabbata a hadisi cewar babu wani abu da Allah ya fi so irin dugo biyu ɗigon jini saboda Allah da ɗigon hawaye saboda Allah kuma wani hadisin manzo ce babu wani ido da zai zubar da hawaye don Allah sannan kuma Allah ya kona shi in dai an zubar da hawaye don Allah to da izinin Allah sai dai aljanna ku ci gaba da cewa fa'adana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama nasa bi taubatillahi azza wa jalla alaina sai manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya shela ya sanar da mutane karɓar tubanmu da Allah yi hina sallah salatul fajri a daidai lokacin da ya sallar asuba fa zahaba an na sai mutane suka tafi kowannen su ne mana albishir da karɓar tuban mu fa zahaba qibla sahibayya mubashshirun masu albishir suka kwarara suka tafi shiyar abokan fadawa ta matsala da aka karɓi tuban mu wa rakada rajulun ilayya farasan wa sa'a sa'in min aslama qibali shiya ta kuma wani mutum ya kwarara a guje akan doki wani kuma ya tafi a kafa a guje daga cikin kabilar aslam wa aufa alal jabal ganin in yace sai ya je gare ni tunda a ƙasa yake na doki zai riga shi kawai sai ya hau kan dutsen sal fa aufa alal jabal ya hau kan dutse wa kana sautu asra min al faras murya ku dama ta fi doki sauri domin abinda iska za ta dauka ta yaya ta cikin ɗan ƙarin lokaci doki ba zai kai gare shi farar da garaje ba falamma ja'ani alladhi sami'tu sautahu yayin da wanda na jiyo muryarsa din ne min albishir yubashshiruni ne min albishir da na ji muryarsa ya yayin da yazo gare ni naza'atu lahu thawbayya fa kasautuhuma sai na cire masa tufafi na biyu na sanya masa su fa kasautuhuma iyyahu na sanya masa su bi bisharatihi sakamakon albishir ɗin da yayi wallahi ma amliku yau ma irin. na rantse da Allah ban mallaki wasunsu ba a wannan ranar wasta'artu thawbaini falabistuhuma na ar tufafin guda biyu na sanya cewar da ifa adana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam malamai suke cewa ma'anar fa'adana ya sanar ko ya shelanta ifa faɗa da ƙarfi yadda kowa ya ji shi sa ake cewa al'ilam yaɗa labarai an gane ku abinda ya shafi isar da sako zuwa ga jama'a ta salon wanda yake da ɗaukaka murya yadda kowa zai ji sannan bayan haka malamai suke cewa a daidai wannan gaba za mu ga cewar ana 'yan rige tsakanin sahabbai wajen isar da albishir ga wanda Allah ya karɓi tubansa wannan abin da suka yi na 'yan rige-rige hatta kai ga wani su ya hau kan dutse don saƙonsa ya riga isa kuma ya dace da saƙon nasa ya riga isa malamai suka ce dalili ne akan cewar sahabban manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam mutane ne masu tsere da rige-rige a hanyar neman lada gurin ubangiji domin ubangiji ya yi umarni da a kyautata wa juna saboda haka ka gaya wa mutum abin da zai faranta masa kyautata masa su ka wani yake nuna cewar suna da ƙoƙarin ganin sun faranta wa junan surai rai suna da hankoran ya ya faɗa abin da zai sa ɗan uwansa ya farin ciki ba ya baƙin ciki ba to na ita ce ƴan uwantaka ta musulunci ta gaskiya ta asali ta tushe ka zama tsakaninka da ɗan uwanka musulmi kullum abin da zai faranta masa kake ƙoƙarin ka isar masa ba abin da zai baƙanta masa sabanin kishiyar wannan da muka samu kanmu a ciki sai mutum ya zo cika ashe ya cika kacewa sai shi da ka april fool yake ko march fool april fool ko sai ce maka april fool kawai ya fargita ka shi kai ai sun harbe shi waye april fool ka za sa ka cikin damu ya bakanta ma ya sa ma fargaba to wannan ba musulunci bane sadaka musulmi ba a san shi da wato anin gaya wa dan uwansa musulmi abin da zai bakanta mara rai ko kuma ya razana shi ba sadaka to su sahabbai kullun kokari suke mai za su gaya dan uwansa musulmi ya faranta masa rai a masa albishir da abin da zai da masa sannan da yake cewa falamma ja'ani alladhi sami'tu sautahu yubashshiruni naza'atu lahu thawbayya yayin da wanda na jiyo muryar sai iso gare ni mai sanya min albishir din nan sai na cire masa tufafi na biyu na bashi shi ne malamai suka ce a wannan gaba hadisin na karantar da mu cewar an so musulmi ya saka wa wanda ya masa albishir da yin kyautar da shi ma za ta faranta masa rai sau da aka ya zama ya faranta ma kai ma ka faranta masa sakamakon kyautatawa kyautatawa ko inna ma jaza'ul ihsan ko ma jaza'ul ihsan illa al ihsan eh saboda haka babu abin da ya dace da wanda ya kyauta ma irin kyautata masa to da haka anan shi ma ya kyautata sakamakon kyautatawar da aka yi masa sannan kuma wannan na sanar da mu yanayin yadda rayuwar sahabbai take a lokacin manzo sallallahu alaihi wasallam gashi yana magana a lokacin ya mallaki dawakai biyu da in buƙatar a taimaki addinin Allah ta taso da kowanne zai iya yi ko ya hau ɗaya kuma ya ba da ɗaya a tafi da shi ko kuma a lokacin ice yana da dama da arziki fiye da sauran lokacin da yake kafin wannan lokaci mun wuta wannan to amma fa arzikin su ba na tara sutura ba ne jingin tun da gashi na magana kayan sa biyu ko amma yana magana yana da kai biyu da zai iya baiwa addinin Allah ɗauki to wannan shi ke bambanta rayuwar magabatanmu da tamu mu yanzu wanda yake da kaya kala biyar shi ne ma abin magana a lasarki kayansa kala biyar Za ka za ka amma a ce kana da fantimoti da akwati kashi-kashi kowanne cike-cike kafin a zo kan wani kayan an samu wata guda mai kyau kuma kullum za a sa a sauya wacce aka sa ba ta za a sa gobe ba to kaga tunaninmu gaba daya tafi a harkar rayuwar duniya da su ba wannan shine gaba damuwarsu shi yasa in ba manta ba jabir sahabi manzo sallallahu alaihi wasallam da ake magana akan sallah da sutura kwaya daya ce dama zai yi ma'ai haka yake cewa da wanda suke tare da su a lokacin cikin tabiya ice a ah, to a lokacin manzan suwaye da suwaye masu kala suwaye da suwaye masu zani da mayafin da za su yafa kuma su daura zani a kirgagu ne ba su da yawa haka suke za a samu zanin ne guda ɗaya sai a saba shi akan kafaɗa tana a saba shi tana sai a daure kamar da da almajirai suke yi to haka suke yi sahabbai ah to ba ga wanda ya zo ba aka ce ya kawo abin da zai ba na sadaki ko a auren madarmaci sakamakon ta kawo kanta ga manzo manzo ya kalle ta daga sama zuwa ƙasa ya ga bai da bukata bai ce komai ba kuma sahabin ya fahimci haka ta manzon Allah ma ka da bukata ne ina ciki ita to ka je ka kawo sadaki ita fa je zagawa ya dawo yace ya manzon Allah ban samu fa sadaki ita je ka ko zobe ne na karfe kawo a daura maka aure da ita ida yace ko zoben karfe ma fa ban samu ko ina mu ya zauna ina ga kamar ga samu kuma rashi ya shigo ciki can zuwa lokaci har ya tashi kamar da wani tarwa take na ya juya haka alama yana cikin damuwa sai manzo ya kira shi ya ce zo mana ina zuwa cewa kai ba komai tare da kana alkur'ani ce a ah, nan fa kam na haddace sura kaza da sura kaza da sura ka cikin aka kana da sadaki sun za ta za ɗaura maka aure da ita ka koya mata waɗannan surorin da ka iya ka wannan surorin da ka haddace in ka je ka koyar da ita su sun zama sadakinta sau da haka ta halatta matarka ce aka ɗaura masa aure to kafin a zo wannan gabar sai da ya ka shawarar cewa ya manzan Allah to ko kuma mayafi na zan raba biyu ta ɗaurabi ɗaurabi manzo ce to in ka ɗaurabi ka ɗaurabi ka ɗaura wanne rabi ai ba zai maka ba ita ma rabi ba zai mata ko shine gabar da muke magana aka galibin kayan nasu zani ne kwaya ɗaiɗai masu bibiyin kirgagu ne ba su da yawa shi ma gashi abin da ya faru da shi ce kayan da yake sanye da su guda biyu zanin ɗaurawar da mayafin ya faru su ya cire ya miƙa wanda ya ma albishir da an karɓi tubarsa to da ke nuna mace cikin rayuwar sahabbai ba rayuwa ba ce da suka zarme wa duniya sun wadatu da ɗan abin da Allah ya ba su suna ganinsa kuma mai kima da daraja a idanuwansu shi sa sai Allah ya sa musu albarka ciki ya eh, sannan kuma bayan haka sai ce wasta'artu thawbaini falabistuhuma na aro wasu tufafin biyu na sa tunda ya ba nasa zai bukaci wanda zai sa saboda haka sai na aro wasu nasa to wannan gaba da yace ya aro wasu kamar da yake cikin wato ainihin ruwayar waqidi Allah da rahama shi yana nuna cewa ya aro wasu ne daga katada wanda yake matuƙar so din nan wanda ya haura cikin wato gonarsa in ba sallama rashin bai masa magana ba ijuwa yana kuka to wata ruwa tana magana cewar shi ne ya ba shi aron ƙaunar da ta dawo dama taka mata birki da manzo i ne yasa ta tsaya to ta gido akan in ka ba Allah da manzo lafiya na in kuma ka saba da su an saba shi za ake so mutum ya gina sansa da ƙinsa don Allah da biyayya da manzo sallallahu alaihi wasallam shi ne malam imamun nawawi Allah ya ji kasar rahama a daidai wannan gaba yake cewa wannan gaba na sanar da mu halaccin yin aro za ka iya a wani eh, kayan wani kamar yadda ya halatta ka ari tufafi don kasa dama galibi aro ana ne don amori abin a kuma dawo da shi saboda za a iya ran manjagara a kwashe kwata da shi a dama ka za a iya aran shebur a ɗebi ƙasa da shi a dama ka za a iya aran tufafi a sa a ji abin da za a yi a dama da shi wannan ya halatta a musulunci in kana bibiyar hadisai na sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam ko mazan su ko matansa zaka ji akwai mahadisin da manzo yake cewa li talbasha uktuha wacce ba ta da suturar da za ta je idi yar uwarta ta ba ta aure ta je ta dawo ta kawo mata kayan to kai na idi ma sai ga ko a wace sallah kai kala biyu uku ko to su gashi sai ana aro to wannan dina nuna mana yanayin yadda rayuwar magabatan mutum su dai ba duniya suka sa a ba kullum hangen su lahira me za su sami yardar Allah yace wan talaqtu mu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam na tafi ina mai nufatar manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya talaqanin nasu faujan faujan a daidai wannan lokaci mutane na ta haduwa da ni kungiya kungiya jama'a jama'a ya ni a daidai lokacin su nemin wato anin murna suna taya ni farin ciki bittaubati da karɓar tubana da Allah yi wa ya ƙulu da lili ya hannika lita hannika ko taubatullahi alaika ma'ana tuban Allah na rasuna maka ma'ana ka dace da samun tuba tafiyayye daga Allah Allah ya karɓi tubanka haka suke taimun hatta da khaltul masjida har na shiga masallaci فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس حوله الناس sanatar da manzan Allah tsira da amince Allah su tabbata a gare cikin masallacin mutane na zaune gefensa wannan na nuna cewar ya halatta a cikin masallaci idan wani dalili yasa aka zauna da wanda yake a matsayin jagora cikin al'ummar musulmi a zazzauna gefensa ba matsala ba shi yana zaune kuma suna zaune gefe da gefe nasu daga shi ce suna zaune gefen manzo sallallahu alaihi wasallam duk da shi ɗabi'arsa shi manzo sallallahu alaihi wasallam ba za ka zo guri ka iya gane ga shi nan ba ta dalilin a gurin zamansa ba za shimfiɗa su daban da ta kowa ba shimfiɗar da aka yi a ta yake kamar yadda kowa yake a kanta haka shi ma yake a kanta ba za ka zo guri saboda shimfiɗar ko saboda yanayin zaman ka gane cewa eh wannan shine babban ciki ko shine manzan ba shi ya sa sanda bumama izo a hargitsansa ina wato yanin da alama ta ƙauyancinsa da ya zo wurin su manzo sallallahu alaihi wasallam sahabbai sai ce waye Muhammad a cikinku shi ma bai gano ba ko da yanzu aka ce shi wancan farin mutumin da yake kishin gida shine mamu to haka manzo yanzu ka zo ka tada excellency a zaune da inda kowa yake zaune ba haka ba ne. don ka cire wa kanka wannan jin sai ka fi daraja a cikin al'umma kuma sai sun fi ba ka kima da daraja da girmamawa saɓanin su fahimci cewar so kake nuna kai na daban ɗin ne wani kuma sai wannan so samu sarai kai yana shi kullum shi kaza kaza haka sai ka zuciya tana kin abu amma kana nuna ba wannan ne a gama kawai sai kuma ga Allah ina ta wato sa ana ganin girman naka sulaka mutane na zazzane gefen manzo sallallahu alaihi wasallam yana zaune tare da su kamar kowa faqama talha ibn ubaidillah cikin waɗanda suke zaune gefen manzo tsira da amince Allah su tabbata gare shi sai talha dan ubaidillah Allah ya da shi ya mi yuharwilu hatta safahani wa ina ta sauri da sassarfa da gaggawa har sai da ya hannu da ni kuma ya min murna wallahi ma qama rajulun min al-muhajirin ghayru na rantse da Allah ba wani mutum cikin mutanen makka da suka yi wa ƙaura zuwa madina da ya tashi in ban da shi fakana ka'abun layan saha li talha don haka ka bai manta wannan girmamawa da darjanta da talha ya masa to cewar da yi a farkon gabar da muka biyo yanzu wantalaktu ata ammam kalmar ata ammam abin take nufi ina nufar ka nufi abu shine ta'ammu kamar yadda tayammum yake da tayammum ta ta'ammum din nufar abu eh, fata yamma musa idan ko nufi gurin da yake dagar ya ƙasa ku yi taimama sai zamanto nufar abu gidan dagar sai ma shi shine sunan ita kanta taimama sannan kuma da yake cewa fawin fawjan ranar afuwajen afuwajen da ake faɗa yawa da faujan faujan shine jama'a jama'a ayari ayari to shi talha dan ubaidullah da ya miƙe ije hannu da sahabin annabi ka'ab dan malik shine malamai suke cewa a wannan gaba tana sanar da mu cewa yin hannu da wanda ya iso guri itin karo guri a matsayin shine ya zo yanzu ya tarar da wasu kafin shi ya zo to tashi ka nufo shi ka taro shi da yin gaggawa don ka je ka haɗu da shi cikin wato sakin fuska da farin ciki abu ne da ake son aiwatar da shi a shari'arci domin ga shi ya tsaya wanda aka yi masa a rai ina ganin ƙimar abin da girmansa cewar an taso takarar saboda jin daɗin abin da ya faru da shi na Allah ya karɓi tubansa an zo an yi hannu da shi an kuma wato taya shi farin ciki da baki ba an yi da hannu an yi kuma da gangar jiki sau da aka jiki ya yi motsowar da aka yi aka taso gaba harshe ya yi cewar ina maka murna sannan hannu ma ya yi saboda hannun da aka yi da shi sau da aka shi yasa yake ganin cewa duk ba wanda ya masa murna ta koli kamar wato anin alha dan ubaidullah to ne kuna cewar lalle abin wanda yake mai kyau mai asali mai tushe imamun nawawi a daidai wannan gabar ya ƙara da cewar tashi don girma mutum ina daga cikin abin da ake so a nan wasu malamai sun saba masu galibin magabata sun ce ba a tashi don girmama wani amma za ka iya tashi don taro wani in yana da matsayi za ka iya tashi ka je ka taro shi girmamawa ce ta zuwa ka taro shi amma da bambanci da ya zo guri kana gurin ka miƙe saboda zuwansa ko ka ga an ƙi zama sai ya zauna an fahimta to wannan shine malamai suke cewa ba daidai bane shi sa ma ba a tasarwa manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kamar da sahabbai suka san cewa baya son haka ina kyamar ai masa domin haka ta taɓa faruwa ma da shi a cikin sallah bai da lafiya yi musu sallah a zaune sahabai suka tsaye bayan ya idar ice kun kusa ku yi irin abin da farisawa da rumawa su tsayawar da suke shirko shirko akan shugabannin su ya ina sallah ina zaune ko kuna tsaye kada wanda ya sake haka daga cikin daga yanzu duk wanda limamin su ya sallah a zaune shi ba ya azan to kagan a sallah ma da Allah ne shar'anta tsayawar ba kai ka shar'anta ta ba kuma kana kai lafiya ka kalau ba ka da lafiya ba amma ka ce kada ka tsaya akan limamin ka in a zaune yake nanayin da ya samu kansa na rashin lafiya ya ja kai ma sai dai kai sallah a zaune shine cikar biyayya gare shi to wannan yasa malamai suke magana cewa tashi dan wani wannan ya saba shari'a amma tashi ka taro shi wannan ya fi a kirga ya faru tsakanin annabi da sahabbansa wannan yana daga ciki so da haka wani shine abinda a isa waka a karatun mu yau abinda muka dace Allah ba mu ladarsa wanda aka ci karo da kuskure ko sun taɓin harshe Allah iya fi bale ya halatta a yi eh yace gashi a karatunmu da muka yi ya halatta a yi aran kaya a je sallar idi kuma da manzo yake cewa litalbasha uktuha ko a ari kaya a je a fuskanci manzo kamar da wannan sahabin ya ka bin dan bin malik sakamakon yayi kyautar nasa kayan ya aru wasu je yi gaba da gaba da manzo dan kar albishir din wato tubansu da Allah ɗi ishe to yanzu yana faruwa a yi aran mota a yi aran babur tafi zance yaya yanayin wannan inda za su bambanta idan ya zamanto kana yin wannan aran ne don wacce ka je wajen ta fahimci cewar naka ne sai zama karya ta shigo ciki an fahimta ku to a sai ka samu matsala ita da ka dora ta akan wannan yanayin da ta ganka a ciki take zaton haka kake to tana sa ran dama bayan ta sami wanda Allah eh, wanda manzo ka yake faɗa idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu zawwijuhu tace ai mutumin kirki ne kuma ina ma jiyo kiran sallarsa a masallaci ko lokaci shi yake limanci a masallacin ga addini ga shi ana ta faɗa kirkinsa kuma sai ta ga cewar bayan haka ga mota ta ce to dama tana son wanda wato ko unguwa za ta akai ta a mota to kaga mota ya zama ba ta ka bace arowa kai kuma ba bayani kai mata bace yi ta abokin ka ce ma nan ka to da ita to babu ko shakka ran da ta zo ta ce za a kai ta unguwa ka ce a kira mai a daidaita sau za ta ce to za mu daidaita sau da kai ko ba haka ba so da ita yadda ta zaba haka ta zarar ba to wannan ƙarya ta shigo sai zama bai halatta eh, amma duk abin za ka yi ya gaskiya tun da wannan da manzo ce yar uwata ta bata aure kin ga kin arsa tura kin je kin bauta Allah kin dawo ai ta samu lada kin samu lada an ara masa tura da ya yaje tunkaru manzo da ita an samu lada ya samu lada eh wannan irin wannan babu laifi amma da zama akwai karya a ciki ba ma za ka je ba sai da wani abin hawar yau in ka na abokin kawa gobe ka tafi da na abokin kawa a ɗauka ma cewa ai sassakewa kake ma akai akai alamar da akwai canji a tare da kai to wannan kuma zai zama matsala wa salam Thank you. a ƙa'idar addinin musulunci wanda ya zo ya tarar da wasu a zaune shi ne yake na tafiye to shi zai sallama ko ya girme ku ko kun girme shi manzo yake cewa sallimin rakibu alal mashi wal mashi alal ƙa'id. wanda yake akan abin hawa kada ya ji don ya isa yana da wani abin da ba kuwa yake da shi ba ya ce yana jiran shi yi wa sallama annabi ce shi zai yi don a cire masa jin kai don gani na da wani abu wanda kuma yake tafi akan kafafuwansa to shi zai wa na zaune yace wasagir alal kabir mai karancin shekaru yawancin shekaru akwai martabawa ta sannan ce wal qalilu alal kafir dan kadan su za su yi masu yawa sallama wannan shi ne abin da na eh tsayawar 'yan agaji a bayan malami bai da asali bai da asali bai da tushe domin da wani abu ne mai kyau da sahabbai sun tsaya bayan manzo inda yake faruwa da sahabbai suke tsayawa bayan manzo ko dab da shi idan ana wani guri na tsaka mai wuya da ake tunanin za a iya kawo masa hari ko far masa to sai tsaya dan bashi dauki kamar abin da yake faruwa a lokacin da aka yi sulhul hudabiya akwai wanda aka turo cikin wanda aka turo sulhu in ya kai hannu zai taba gemin manzo sai wato anin bugira ya doke masa hannu da karshen ritsabin nan gidan takobinsa ki tambayar wai wannan waye ne aka ce masa bugira dan shi uba ne ga a nan. tsayawar da suka dab da shi kusa da shi suke bashi wannan ɗaukin guri ne da ya cancanci haka amma sauran guraren da ba nan ba ana zaune gari lafiya to sahabbai ba su yi manzo haka to su ma in sun yi a gurin da ake tunanin wata matsala ce za ta biyo baya za su iya kawo ɗauki to wannan kuwa amma ba nan ba ne babu wanda lin su da bayan su wa hmm. alaikum salam cewa eh. eh akwai maganganu tsakanin malamai wasu na cewa tun da wani sashi ce na sallah ita sajada, kada a yi ta sai da alwala wasu kuma suka ce to ai ta ba sallah ba ce kamar da aka saba za a ce sai an shartanta mata sharaɗan yin sallah su sharaɗan yin sallah da ake da su sun zo ta salo daban-daban da hadisai da ayoyi to amma kuma cewar sharaɗin da ike cikinta zai shiga cikin sujadar nan suka ci da da buƙatar haka da bayanin ya zo daga manzo Don bai barin abu irin wannan mai mahimmanci bai faɗa ba isa suke ganin in kai babu alola ta yi suke ganin cuto mafi dai dacewa din kai da alwala eh, ko da bai zama dole ba na. Eh, tashin da ake a makarantu na islamiyya da na boko saboda malami ya shigo aji Ina cikin hannun da manzo ya hana illa idan ka tsinci kanka kai ne ɗalibin kai kaɗai ba za ka iya sauya yanayin ba za ka samu matsala da kai da malamai da sufurin sufal ko da su master a zuwa na sa ka a cikin littafi na musamman ko to a nan ba za ka ce ka kafe sai ka yi haka sai ka yi a matsayin abin da ya fi ƙarfin kai ka samu kanka a cikin larura haka idan kai ne malamin to a nan kana damar za ka iya cewa in ne muku sallama uku amsa ba sai kun tashi shi kenan nan ka kai za ka iya kake da iko abu shi ma in ka tsinci kanka za a rasar maka da koyarwar a kai ƙarar ka can zonar a ta wato rubutu ana tura a fayil to da a samu wannan to in dai ka sanar da yaran to wannan abin ya zama mana matsala amma kafin lokacin da Allah ya sa zai zai ko iko iko duk kun sani da wanda za su yi principal nan gaba da wanda za su yi malinta wannan abin dai bai da asali a addinin amma mun samu kama tsaka mai wuya ne muke in dai ka isar da bayanan zuwa a kwana tashi akwai abubuwan da dama ba za su ga ba za a daina su ta ki farar da karatu sai a hankali ake raga ake ragasu su har akai ga cin musu in ka fito wannan salon sai a zauna lafiya ka na isar da ilimi kana yi kuma sannan kana samun damar da za ka iya ragar wani abu da ake iya irin wani ta haka har a kai ga cimma nasara insha Allah na Thank you. Eh. in wannan ne ai kana dabarar za ka iya kai malami akwai yadda na san wasu malamai su ne a tashi a zauna a tashi a zauna har sai ma kun yi lariya saboda tashi da zama da ake an dan tuntsire da dariya kuma yau jin bacci ya ji ko ka san wannan ba tashin gaisuwa ne so yake sami tunaninku ya tattara hankalinku zuwa gare shi to kuka wannan kuka gama sai ka ce to sai kuma ka juya karbu darasin kaga ka samar da abin da ake nema ba tare da ka abin da aka hana din ba wannan zaka iya sa eh, Allah ya samu dace subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk